أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan gari mai albarka gari mai tarihi gari malamai da 'yan kasuwa tare da jagororinmu musamman shugaban kungiya ko mai gidanmu Donald alabi musa da kuma shugaban majalisar malamai ta wannan ƙasa malamina mai gidana kuma shekin malami a shekin muhammad salih da shugaban agajinmu na wannan yanki wanda shine uban amarya uban ango da manyan mutane mutu da su na malamai irin su malam adam umar ayu irin su sheik malami Sheikh abu mumin irin sheik malami shu'aibu umar shehin malami muhammad awal agaji da manyan manyan malamin sa da su da yan agaji da kuma alarammomi sauran jama'a maza da mata ilimin sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barka. muna cike da farin ciki kwarai da gaske da Allah madaukakin sarki ya gwada mana auren iyanmu malama da fisa da ɗaya daga cikin 'yan agajinmu mana alhassan wanda yake ayin fatiha da salatin annabi ɗazu an ɗaura wannan auren da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon su subhanahu wa ta'ala bi izzatihi wa mannihi wa karamihi hmm. an yubarika fi hadha az amin Allah ka yi albarka a cikin wannan aure amin ya Allah wa'annan ma'aurata ka sa auren su wuce zuwa gida aljanna amin Allah muna roƙon ka mu da muka halarci wannan walima Allah ka mu alkhairin da a ciki amin Allah mu roƙe ka da sunayenka matasan da ba su yi aure ba ubangiji Allah ya hoye musu abu aure amin wa'an suka yi aure kuma ubangiji Allah ka ba su ma lafiya da matansu amin tsakanin da Allah ya uwa musulmi nikan ji nauyi in tsaya in yi wa'azi a nan cikin garin gulma saboda gari na wanda a cike da malamai tsakanin da Allah babu mazamala a ciki wanda yake kowa ya sani shehin malamin mu a shek a doktor abubakar abdullahi giro ya yi karatu da malamai a cikin wannan gari sannan bayan haka tarihin ilimi na ƙasar kan cika sai an haɗa da malaman garin gulma kuma har yanzu suna na rike da matsayinsu muna fata ubangiji Allah ya ƙara wannan gari albarka Allah maza roƙonka da sunayenka yan kasuwa wannan gari Allah ya ƙara musu albarka na cikin yara kuma na wa'anda awwaje Allah mu roƙe ka da sunayenka matasan wannan gari Allah ya ƙara musu hazaƙa da albarka Allah wanka samari da 'yan matan wannan gari Allah ya ƙara musu albarka wallahi ma daga cikin abin da ke baka shawa duk wata gaza da kake ji ana yi wasu wurare a ce wani ya yi kaza wani ya yi kaza da bai da kyau in ka ji a ka ya ɓaci da wuya ka ji matasan ganin gulma a cikin wannan tabargaza Allah babu abin da a gaban su illa neman ilimi da kuma kasuwanci hmm. dama kun san su sufiya suka ce imamu shafi ya ce da allamtu ne sufiya ce kalimar sai hmm. imamu shafi ya ce na koyo daga sufaye kalmomi guda biyu ya ce na suka illam ta shigalaha bi ta'ati to shige shigiluka bil ma'asiya rayuwarka in baka shigar da ita da'a ga Allah sai ta baka aikin sabon Allah in baka ba kanka aikin zuwa ka ce ka nemi abinci ba sai shi dan ya baka aikin ka je ka yi to saboda ka shi yasa duk wanda ka ga yana aikin yi ba ka taba samun cikin harkar banza muna roƙon su bayanan huwa ta'ala ya kara albarka a cikin wannan gari amin yan uwa musulmi an ce ni zan gabatar da wa'azi a matsayin malami na ƙarshe hmm. amma ga malamai na an gabatar da su su ya kamata yi su biyo baya na su yi gyara musamman malam salif sauransu malam shu'aibu musamman ko malam malam nuna ya yi karatu na iske malam yana karatu a kan darja ɗan adam babu shakka wannan darasi ne ya kamata a bari malam ya ci gaba da ya ƙara faɗa mana musuwa ne ne matsayin ɗan adam darajar da yake da ita a wurin allah sai na aka kace shi aka ce ne a hau muna ba malam Hankuri akan wannan yan uwa musulmi akwai hadisin ummu zar'in wanda yake wannan hadisin yana rawayoyi daban-daban a cikin kutubu sita za ka samu guntu ne a wani wuri za ka samu complete ne a cikin jami'ar tirmidhi ko sunan tirmidhi a wari daban-daban za ka samu wannan hadisin da rawayoyi daban-daban wannan hadisin malam jafar Allah shi masa rahama yi karatu ne wa mata amma ni ga nau ra'ayi ga fahimta ta ya kamata ya zama maza ya kamata a karanta mu wannan hadisi don mi saboda shi hadisin umma gari mata ne guda goma sha ɗin suka taru ɗakin na na aisha radiyallahu anha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin suka yi alƙawari tsakaninsu da Allah ko wace za ta faɗi halin mijinta ba ta koye komi kenan ka ga yanzu mata sun hidda abinda a cikin rayuwarsu mm. maza sun jiya kenan maza ya kamata a fassara mu wannan hadisin su ji kuma su fahimci ashe mata suna cike da damuwa da matsayin suke cinkara daga mazajensu kenan mu maza yan an karanta mana halin mazaje mu da an maza kenan ya kamata mu ji shi sai mu gyara mu. kuma wallahi jama'a wannan hadisin inda za a jashi tun daga farko ƙarshe kai matsayinka ne mata guda ko mata biyu sai ka je wani hali wanda halinka na su wa'annan matan su goma sha ɗaya na ka sa abin mamaki bisa ga fassar wasu malamai mace biyar suka yabi su yabo na kwarai. mata guda biyar su ko suka wa mazansu kata suka ɓata su ita kuma guda ba ta yaba ba ko ba ta zaga ba ta hmm. tsaya tsakiya su goma sha yanzu yana yi wa saboda ƙwarewar lokaci in ɗoki ɗaya daga cikin waɗanda suka yaba sai in ɗoki ɗaya daga cikin waɗanda suka zarga suka yi kace-kace ga mazajensu sannan kuma in ɗoki guda wadda ita ba ta yabawa ita ba zaga ba jama'a bin hankuri idan aka ce za a faɗa wa matsalarka to ka yi arziki kudin ka jiya ka gyara yadda hadifin yake jalasat ihida asharatan ra'atun jalasat ihida asharatan ra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna ala alla yaktumna min min min akhbari azwajihin shay'a mata goma sai sun zamna dakin Aisha suka yi alƙawari su a ƙulla tsakaninsu da Allah ko wace ba ta ɓoye komi daga labarin mijinta za ta waɗe hali ne haƙiƙa ne yadda shi sai ta farko sai ta ce zauji lahamu jamalin gas ala ra'asi jabalin wa'ar la sahalun fayyar wala Saminu fayuntakar ta ce mijina misalin hali ne yadda ka san misalin naman tsohon raƙumi tsuhuwa ya sa ya takure ya ƙanzume mai ne ya shanye bai da kitse kuma naman tsohon raƙumin ga sai aka ɗauka aka aza tsololo wani irin dutse can sama shi naman ga wato shi wannan dutse mai tsawo la sahalun fayotaka babu sauki bale ka taka ka ce ka dauko naman ga sama sannan shi ko naman ga wala saminu bai da matsi matsi bale kwaɗe ne ya sako da bala'i sai kawo ka dauko shi ce wanda shi ahalin mijinta la ilaha illallah jama'a tsakaninmu da Allah wanga yabo na ko zargi na an kai yabo ne a sai ko ne a sai ni na san duk wanda aka ce man naman tsohon raƙumi an kashe shi malamin rako a ce ko da yaro yaron raƙumi a ce tsohon raƙumi wanda ya tsufa duk ya bushe a ce shi a misalin halinka an ka ce wannan shi ne halin mijinta kenan idan muka dibi wannan wannan magana bisa ga fassarar malamai ga suka yi ga wannan magana suka ce daga cikin halin wannan miji ya kasance yana tauri yana da bakar rowa na'am yana da mi bakar rowa kahin ka ci abin hannu ne sai ka wahala mm. duk da mata ta da a kusa gare kahin ta ci abin hannu ne ya dauko ya ce amshi ya mika mata mm. sai ta wahala da bala'i don mi saboda kaga naman da an kada saman dutse kaga kahin ka hau ka ce ka ɗauko shi kawo ala kila in baka yana barin ɗauko shi ka ce ka waɗo kaga akwai wahala ko babu cikin maza akwai wanda Allah ya yi shi mutunna wanda yake ya tauri kwaye da gaske ga kuɗi tana gani amma ba ta iya baku bai iya ta. Hmm. wani bi hadda ta ma da wahala ta samu har da abin da ya kamata a bata ma da wahala samu wanda yake ko a musulunci Allah maɗaukakin sarki ya wadatar da mutum ya ci da mata ta yi da ma'uwa hmm. ta waga wata wata matsala ta wadda ga hankali in mutum ya diba ya za a yi a ce wai mutum sai ya siyar da matarsa na ci da inna ta wannan ba haka ba ne abinda matsala take shine ita uwa hakkinta daban mata hakkinta daban ba uwa abinci sai an ba mata sannan a ba uwa amma a shar'ance kuma ga ƙa'ida amma kuma wajen neman lara da kuma alheri uwa ta hi da ita uwa ita arzanta amma wurin cisuwa tun da ka kuma masu karabota da gidansu to yanzu kuma cishe ta ya zama wajibi dole gare ka ka ba ta abinci ita kuma uwa bayan ka ci ka ba matarka sannan ka ba idan to saboda haka 'yan uwa musulmi qur'ani Allah maɗaukakin sarki da ya magana sai ce liyun fi zu sa'atin min sa'ati. Liyun fi zu sa'atin min sa'ati. Hmm. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hmm. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. سيجعل الله بعد عسر يسرا الله مدوكين سكي تليم في قدو ساعة من ساعتي أنا أمرتك wanda ke da yalwa wanda ke da wadata ya da ribarsu da Allah ya bashi wani Allah ya taimake shi Allah ya hore mai gidan ana cin kaji kullun sai ba su haji wani Allah madaukakin sarki ya hore masa kullun ya ne ana cin nama rago sai ba su haji wani yana iya gida ne kullum sai an dafa naman tantabaru a ci wani kuma kihi zai sayowa gamo kullum ma zai sayowa to a rambusa a to a dafa gida ne a ci Allah ya ce ya ba su wa a ci saboda ni saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce liyun fiƙa zo a min sa. Allah ta'ala ya ce wa man ƙudira alaihi rizquhu hudu wani kunta ta arzikin shi bai da yawa liyun fiƙ min ma atahu Allah ya ciyar daga abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allah nafsan Allah bai dora wata wata ne wani abu illa ma ataha sai abin da ya bata sai yaj'alu Allah ba'da usrin yusra yusra Allah ya sanya bayan tsari zai kawo sauki ƴan uwa musulmi ba a san mutum ya zan kwankiro ya zan wato mai bakar ruwa game da matashi manzo Allah ya faɗi yace kyauta tana sanci adawa cikin zuciyar mutane duk mutum da kawo mata sai kyauta duk mutum da kawo wasa ta alkhairi to zai samu soyayyarta saboda mi saboda Allah ya halicci zukata da son wanda kai maka alkhairi wannan mata ta siffanta mijinta cewa mijinta ya riga ya kasance mutum na mai wahalar mu'amala kuma babu daɗi zama ina ake da shi akwai wani mijin da mata tana zama da shi ne amma wallahi tana cikin wahala Dan mutum na bai da daɗin mu'amala ko kaɗan ko mun sani a musulunci ana son ko baka da hali ko baka da kuɗi ya zan zamantakewa kai matarka akwai nishaɗi akwai wasa da dariya tsakaninka da ita yadda wannan zai ba ta ko da baka da komi ta samu hutu na zuciya tana iya maɗa'a muna gani annabi muhammad sun suma yakan zama da mata ne suna hira wata rana ma haka aka yake daɗe tare da su yana hira da su musamman aisha radiyallahu anha wata rana suna hira shi da Aisha radiyallahu anha sai ce ya Aisha urituki fil manami marratayn idha rajulun yahmiluki fi sariqati haririn fa qala hadhihi imra'atuka fakshifha fa akshifha fa idha hiya anti qultu in yakun hadha min indillahi yumdi na Aisha Allah ya kawo zaki zaki cewa wata rana manzo Allah muna hira shi sai yace mini na ganki cikin maholki cikin kwana so biyu ga wani mutum ya dauko ki cikin guntun tuwahin alhariri mm. an lulluɓo a tsokoki mm. ya ke aisha yana ba ta labari suna hira sai ya ce wannan ita ce matakka kwara lullubinta ya ce ko na kwara sai ga keta aisha radiyallah so biyu maza Allah yana ganin wannan kenan kaga hira da mata wani abu na wanda ka ɗaya mata kewa ka rubuta da gidansu ka kawo ta gidanka ka raba ta da 'yan uwanka yan uwanta ka kawo gidan ka kawo gidanka ka aje kenan ya kamata kai zan kana nan tana ganin ka tana jin daɗin zama da kai tana shirye da kai tana wasa da dariya da kai amma iya zan mu'amala ka ta yi kaushi tsakaninka da matarka ya ba su jin daɗi sai a ga mutum in zai sallama gida ne wani ma ko sallama bai kawai sai ya gunguni kawai mutum zai sai ya gyara murya wai alama ga iranta sai ka ce wani dodo ya jama'a bayan haka ana son mu'amala da matarka zan mu'amala mai daɗi mai laushi tsakaninka da ita akwai wani mutum da hira ta yi ra'ayi tsakanin da matar shi sai ce mata sai ta ce mishi wannan yanzu kai da Allah auren ga namu da ya daɗi yanzu don Allah yanzu in mutu ya shi za ka yin aure ka ji wata hira ka san wani bi in hira ta yi daɗi sai wasu kalamai su shigo mm. ce ke ku wance wata irin magana ta ce wallahi haka ɗaya da ya biyo min gare yanzu in mutu ya shi za ka yin aure sai ce sai ki ya bushe eh. za ni yin aure to ita kuwan kalamai da ya faɗa mata ta tabbatar da bisa gaskiya yake shi ke da ko malam bisa kaddara bayan yan kwanaki ko shekaru ko sai ga ta Allah ya mata rasuwa malam sai ya zan duk lokacin da ya ce kaban sai sai kaban ta jike wallahi ma sai ya dawo gida shi ya sake komawa kuma sai ya kaban ta jike ran nan kawai ko da ya ce sai ya ga kitar ya ce kananta da jarkar ruwa cikin matsawar in sai ce kai lahiyawa ne ya an kai haka sai ce wallahi ya tasace min da Allah in su da Allah duk bayan kwana biyu in ta yi zuwa yanta ruwa to na profesa masu da kawo cikin kishi bayan mutuwa wai ga ta tara su amma kishin na nan cikin ranta shi kan bayan an duk lokacin sai to ji ba sai kabarin jike da ba sai wanda abu ya yi alhali yana son sai ya cika masa alƙawarin sai kamar ya bushe Su to saboda ka hira tsakanin mata da miji a sai irin higar da ya kamata yi mm. akwai wasu ranar haɗuwa ta farko ta aure an ganci da amarci shi na ce an gasa da amurci sai sai su ɗau ƙur'ani ko shi ɗau ƙur'ani ce wancan soyayya ga samu ga ƙur'ani ki rantse da Allah in min mutu ba ki auren kowa sai mu haɗu aljanna shi kuma ta ce ya rantse da Allah in ta mutu bai auren kowa sai sai aljanna akwai maron sai kalar to yanzu irin wanga in ta faru a kan makallahu lahu hmm. ina hukuncin wanga rantsuwa ga hada ƙur'ani an ka ɗauke wai cikin su fito wanda ya rasu wasu suna son auren su ya wuce har zuwa gidan aljanna saboda mace in mijinta ya rasu ta aure sai ta aure wani dama awa manzo Allah tambaya sallallahu alaihi wasallam shin mace idan ta rasu idan mijinta ya rasu ta aure wani miji ya kuma sun karabu ko ya rasu ta aure wani miji ta aure maza da yawa kuma ga ta shiga azun tare da mazajin da duka shin wani a mijinta harama wa mijinta la ilaha da tina manzan Allah ya ce zaɓi za a ba ta za a ta zaɓi cikin su gawa ne mijinki na warko gawa ne mijinki na biyu gawa ne mijinki na uku sau da wannan kika so cikin su zaɓi wanda kika so amma sai daga mai hukunci ya ce mijin fare shi na malamai suka ce za su zaɓi wanda ta ji daɗin zama da shi wanda ya mutunta ta ya koya mata addini shi da ta zaɓa kwaye da gaske za ta zaɓi mutumin da ya koya mata addini don saboda addini ya kai ta aljanna kuma aljanna ba ka son kowa sai wanda ya koya ma addini wanda ka hi so shi mutumin kana addini shi yasa soyayya da ka gani ta addini ta ya ko soyayya kan yi wallahi da ba aljanna Allah zai hada yan aljanna wanda suka yi addini saboda kana ganin wurare nasoshi daban-daban suna gwada masu addini suna haɗuwa junansu ko ba gaskiya ba Allah ma ba ba mu ikon kiyayewa kenan yan uwa musulmi yana da kyau ya kasance mutum ya zama lahiya da mata a zauna a hira tare a ci abinci tare in zai yiwu in yana yiwuwa a ci abinci tare in yana yiwuwa kuma a haifi gida a ce ganin gida tare sai na radiyallahu lawan yakan yi tafiya ta da Fatima tare su ce sau da rayuwa ta aure rayuwa ta jin daɗi yadda za ka kowa na mutunta wani amma bai da kyau a ce mutum na tare mata amma mu'amalar su ta da kaushi yadda ka san yadda wata ta yi bayani ta ce mijinta misalin halle kawai misalin naman tsohon raƙumi da aka ɗauka aka tsawon dutse dutsen ga yayi tsawo baleka ka kakace ka ɗauko sannan naman gabe da matsi bai da mayan da za ka kwaɗe ko don kwaɗe na ce da ko da wahala ka ce ka ɗauko ce wani shi ya hala mijinta wannan cikin sun kawa mazan su kata kata ke duk malaman hadisi sun tabbatar da wagga mata mijinta ta yi mai kasake ta riga ta gama shi sannan ta biyu ko kuma in ce wata daga cikin waɗansu ita ku ta yaba ta ce zauji abu mijina shi ne abu wai ka san kowane ne abu zar'in sai ta fara ba da labarin shi maganin suna da tsawo ƙwarai da gaske suna da maganganu masu tsawo ta ce ya same ni ya aure ni a cikin kabila karama kuma inda adda dabbobi waɗanda ba su da yawa irin tumaki da awaki da ya auren daga can sai ya kai ni inda akwai akwai shanu akwai raƙumma akwai dawaki akwai manya-manyan dabbobi sai ya kai ni can cikin kabila su ya kai ni kuma ya mutunta ni ta ce ya cika min naman da mutsana hmm. kawai take bayani ce ya cika masa naman da mutsana taya bai kwarai da gaske wanda yake ƙarshen abban san in kawo amma abin da ka san in faɗa a nan tana cikin wata yabi mijinta sosai laihi guda ƙarshe rabuwa sun kai sai manzan Allah ya ce kun laki ka abi zar'in li ummi zar'in gaira anni la uki ni Aisha na kasance miki kamar abu zar'in ga ummu zar'in sai dani sakin ki abban babu shakka ƴan uwa musulmi kun sani na Aisha radiyallahu anha ko da aka kawo ta gida annabi karamar yarinyar ba su da jiki amma saboda jin daɗin mu'amala ba wani abin daɗin kirki aka ji ba amma saboda mu'amala mai daɗi sai ya sama ta tana jin daɗin zama da kai tana ƙiba don kowa ya sani hadisin da ke bayani akan gazo su bari musulaki inda ya za an ka ɗauki a cikin haudar ba amma sun suna ciki ba an ka wuce ta ce lokacin mata bamu da jiki bamu da jiki kwarai amma daga baya sannan kuma hadisin tseren manzo Allah da Aisha bela aka sheka da gudu sai ta tsere ne fit ta tsere masa ta gudu ya gudu ba ta jiki lokacin amma a kwana ta yi saboda yau mu'amala ta sa na Aisha an anha ta yi jiki har sai sun gwada cewa ana iya wata uku ko wata biyu gidan manzo Allah ba a kunna wuta an ga an ga dafa ba saboda ni saboda babu a fi da biyu a sha ruwa a kwanta amma saboda mu'amala mai kyau tsakanin mata shi ka sa mata ka ta ƙiba so ta san ga abokin wasan da ta yi kai mata doki doki ku ta ku yi wasa tsakanin tsakaninka da ita sai yin tana jin daɗin zama da ke sai ta yi jikin da ta yi lahiya lau amma in ya zama ka da matarka ko shi kai in ba ka buƙaci kwanciya da ita ba ba ka suke huska yi magana kaga wannan ba mu aure ba kuma ga shi alkur'ani Allah madaukakin sarki yake wa ashiruhunna wa ashiruhunna bil ma'ruf na'am wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira Allah madaukakin sarki yace wa ashiruhunna ya kuma za ku yi zamantakewa da matan ku bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani ku yi zamantakewa da matanku da abin da shari'a da kyautawa mace abin da aka so ka kyauta mata ka mutunta ta ka zargata yadda ko gidan ta ce sai a ce kai amma dai wasu ce za ka zama gidan wani ce wallahi kwaye da gaske ba da kuma wani bai da matsala kuma inda za ka iya gane namiji bai da matsala gidan biki aka fara hira sai ce wallahi wancan kan alhamdulillah wallahi wancan kan ta yi a da miji bai da matsalar komi to daga cikin abin da aka so jama'a shine bayan ka ba ta abinci ta ci zan kana wasa dariya da ita in sai tana zuwa wuri kaza in babu wani haramun can ka da ita wata rana ka shiga ka da ita Abuja ta gano Abuja mana in kana da kuɗi biya mata jirgi ku hau jirgi ku je Abuja ku gano mm. ko ba ai haka nan akwai wani bawan Allah da ya samu su yan kuɗi dubu ɗari biyu mm. sai ce mata ta shirya wallahi ba sai Abuja mu buɗe ido mm. dubu ɗari biyu ina samu amma ya ɗauke sun kace abuja sun kace ce abin ga bila tagga inda bila take da nesa tagga central mosque tagga abuja ne ko ina ta gidaje sun kai yan kwanaki sun ka dawo gida ya yi ko bai ba ko ba mu ce cewa lahin ya fi abuja amma ke ina kiti wanda adda kudi sai ya kara gaba in eh, wanda adda yan kudi sai ya kara gaba ya kai dubai ya kai dubai ta ga ginonin dubai ta ga manyan manyan tekuna na dubai mm. ta ga wurare daban-daban na dubai sun ta ba labari daga can ta saudiya ku yi umra duk wani ya daga cikin abin da ka sa mace ka mutunta ta tafi jaɗin zama da kai wallahi malam ko ba kwari wani illa zamantakewa za ta ji daɗin zama da kai saboda kai baka da matsalar mu'amala mm. akwai wani mutum ya taimaka da iyali to sai ga ita sai ta ga larabawa suna riƙe hannun matansu ana tahiya sai ta ga mafi yawanci suna yin haka duk jajaye nan mafi yawanci duk wanda ya ce maka ya gani a ga mutum na tango-tango da mata ta yana hajj haram hajj haram wai ka taɓa yi mata Allah ya mala in ka yi kuzo da ce hajj haram ya hajj haram ya sai ka jayi amma shi ya riƙe da abu sai su zauna zan hilin tabaru sai su zauna ci abincin su lahayar tarihi to ita sai sai ta ga ba su ɗan ta gani ko mijin na yi Ayi wa wadawa fi an dawo ta fara kuma da mai haka sai da Allah ke da da da Allah ke daga abin nan wani ta san sai ta tabbaka ta gani ko yana yi sai ta ga bai yi wallahi shi wallahi wai kunya yake ji a gashi da ita sun ba haka wai kunya yake to saboda ka zaman ta kewa ta aure takkata halalin kata ana son ka kusance ta ta kusance ka ya zan akwai hira ta ce wata rana wani zo faɗa wata magana sai kunnan ka ta faɗa mata magana kai ma ka faɗa mata hmm. haka nan na ake rayuwa aure ka koma abokinta dama duk inda ƙur'ani ya ambaci mata mafi yawanci yana abanta suna a dukiya hmm. Allah ta'ala ya ce wa annahu ta'ala jaddu wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada Allah ta'ala ya ce yubassirunahum يبصرونهم يود المجرمون يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه يبصرونهم wato suna ganin junansu a lokacin kiyama za a yi tuwo da hili kowa na ganin wani ya wazbil mujirin wanda dan ta'adda yana lau ya fadi inda zai iya fansa kai ne min azabi yau mai idan daga azabu wannan yini bibirin da 'ya'ya ne gaba ɗaya ya bashe su shi dai a bari ya wuce kai ya shiga azabin hmm. Allah ta'ala ya ce wa sahibati da mata shi na iya bashe ta sahibati a dukkiyar zaman shi wanda suka yi rayuwa a duniya ya bashe ta don ya yi firi daga azabu Allah ga sashin kiyama kaga nan sahiba ce hmm. dama yana kace sahiba ne aboki Dawa matakka a bikiya kata idan ya zan baka ɗauki matakka matsayin a bikiya ba wallahi baka ba ta hakkinka ba Allah ta'ala ya ce wa annahu ta'ala kuma yadda al'amari yake ta'ala jaddu rabbina girman ubangijinmu ya ɗaukaka mattakhadha sahibatan Allah bai rike a bikiyar zama ba mana bai riki mata ba wala wala da kuma Allah bai riki da ba Allah maɗaukakin sarki yace yawma yafirul mar'u min Yau mai yafirul mar'u min akhihi mm. wa sahibatihi wa ummihi wa abihi mm. wa sahibatihi wa bani Allah maɗaukakin sarki yau mai yafirul mar'u min akhihi yinin kiyama ne wanda mutum zai gudu ya bar ɗan'uwansa na jini yana ganin ne juya ya gudu ya bashi Allah ta'ala ya ce wa sahibatihi wa ummihi wa abihi ko mutum zai gudu ya bar uwa sai ya bar uba ne Allah ta'ala ya ce wa sahibatihi da abikiyar zama ne ba ta kai zai gudu ya batta kaga sahiba qur'ani ka ambata wurare daban-daban qur'ani Allah na ambaton mata abikiyar ka saboda abikiyar ka ta abikiyar wasa ka ta abikiyar shawara ka ta kuma wasu yawancin mutane sai kaga mutum bai ku shawara da mata sai ce in kaga in kaga eh, mace ana shawara da ita ba ta ba shawara kwarewa ne ba ta bane mata suna nawa tunani waɗanda kai ba ka da shi tsakanin da Allah hmm. duk suna da rauni amma kuma suna wani ɓangare suke ba da shawara kuma shawara sai umarni annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ayi niyyar zuwa umra an tsare su a hudaybiya an hana musu zuwa an yi sulhu cewa manzon Allah ya koma gida ba zai umma ba sai baɗi sai su masa habbai ne kowa ya soke dabba sai mu koma sai baɗi kowa ya tsaye sai ina wani ya rasulullahi za mu yadda da kaskanci shi ai wannan ba kaskanci bane haka ya kamata mu yi alama nu'tar da niyya ni sai na umar ya za mu je mu kaskanci mutanen ga ya za mu hito zuwa umra ce sai mu kowa ba mu yi mu kai ko da bala'i ayi manzo Allah ya ce a sai da kai sayyidina umar sayyidina abubakar ya ce ya umar ilzam garzak ka tsaya matsayinka innahu rasulullah Allahu akbar manzon Allah ne yake magana yace a soke dabba kuwa ya kuma gida mutane da ba su yi ba manzon Allah ya shiga inda iyali ne yace halakan nasu amartu amartuhum falam ya'tamiru mutane sun halaka na umurce sun ki aikatawa sai ya rasulullah ina baka shawara kace ka soki taka dabba haka suka ce kowa kala manzon Allah sai ya fito yace ya kama raƙumi ya daure kofa guda ya soke shi raƙumi ya kwaɗi nan da nan sai ga kowa ya kama nashi ya soke Allahu akbar amma ku ya fara jin damuwa mm. ya mutane su yi sun ki. haka nan mutum ta ba da shawara kuma shawara ta yi ne. Sau da matar ka abin ke shawara ka ce akwai wata masu ta ba mijinta shawara kuma shawara ta yi kyau ta yi daɗi wallahi malam ta zo suna kwanta talauci ya musu yawa ta ce mai gida shi annabi musa ba mazan allah bane ce mazan allah ne ba yana magana da allah yana magana ce ka ce ka ce ya roƙan ma ubangiji ya baka arziki ya yi wanga cikin talauci da muke zaune cikin ɗaki kullum ta ba da shawara yan kan bayan ka ba ta ka yi ta ka ta ka ba ta ciga ba ta sha'ara ko ba su ba amma ka zo ka dunkule cikin ɗaki kai wahala ita yunwa wani malami na ya ce abubuwa guda uku wallahi ba su ba su zama wuri guda sai guda ya ɗaga ya ce da mata da miji da babu ya ce waɗanda uku wallahi ba su zama wuri guda dole in dai ya zan miji ya hita ya bar mata da babu sai ya gudu ya dawo ko kuma ya zan maza ta yi ta tabarka da babunka hmm. ko kuma babu ya taya sai abakar matar mace So saboda haka wannan mutum ya ce iske annai Musa ce ka roƙa min Allah ya bani arziki annai Musa ya ce magana da Allah Allah ya ce ya yi musu approving ya ba su arzikin shekara guda sun ka taho arziki kuma ya fara ce sai da an ka yi wajen wata takwas ko wata bakwai sannan sai ta ce mai gida ka tuna arzikin shekara guda na ce kwarai ce ina baka shawara mu kai mu gina gida mai daki bakwai ko gida mai kofa bakwai duk bawan Allah da tuwa a bashi abinci fi sabilillah wanga arziki ne lamun ta ce har shekara guda ce kina ganin arzikin da bai karshe wallahi bai karewa mu mu ya haka ita ba shawara an ka ce an ka gina gida mai daki bakwai ko mai kofa bakwai duk wanda ya so da bako da gida aka dinga bashi abinci har shekara ta to ta wuce ba a san ba shekara ta wuce ba sai da wannan bawan Allah ya kora annabi Musa ya ce arzikin da aka bamu ya yi shekara guda annabi Musa ya magana da Allah Allah ya ce ai abin da suka yi na gani na amince arzikin ya ci gaba kaga in ka ba shawaran mace ce wannan kenan mutum na iya baka shawara kuma ka dauka ta umane ka ko cikin ka tana baka shawara saboda matarka abin ke shawara ka ci, ba mace ce wanda ya kamata ka kushe ba kai ta batunta da sauransu to saboda ita ummu zar'in ta ba da labarin mijinta wallahi ya mutunta ta don ta ce ya ɗauko ta cikin ƙaramar wato ƙaramar ƙabila ko ya ɗauko ta cikin inda dabbobinsu ba su da yawa 'yan ya kai ta cikin babban gida inda akwai dabbobi da yawa domin su lokacin ya fita hiruna biddawa suna alfahari da dabbobi gida in babu dabbobi kawai muna yanzu gida in ba ka da buhuwar shinkafa gida in babu abin sai su ba gida na ko ba haka ba su sau daga su suna alfahari cin ƙaho ya eh, akwai raƙumma ga gida da yawa akwai shanu da yawa ga gida akwai awaki da tumaki da yawa ga gida sai a ce akwai arziki da ka ummu zar'in ta yi mijinta kare guda ta yaba guda ta zaga hmm. yau sai wadda ya ce ita ba ta yaba ba kuma ba ta zaga ba ta ce zauji kalaili tihama hmm. la harra wala arra la makhafata wala sa'amata tace mijina ya kasan daren kasar tihama ne shi daren kasar tihama yadda yake la harra wa qarra babu zahi babu sanyi sannan la mukhafata la sa'ama babu tsoro kuma babu kosawa haka na muke da shi to shi ne malamai suka ce ita wagga ba ta yaba ba kuma ba ta zaga ba ita tsaya tsakiya hmm. da yanzu kaga an ka ce babu sanyi babu zafi kaga miya kari nan babu wahala ko babu daɗi mm. sannan bayan haka nan babu tsoro ko babu ƙosawa haka nan aka taya kowa ta hankuri da wani to saboda ka shi yasa kana ganin cikin mata akwai wanda halinta da miji haka yake shi miji na wanda yake bai baki abu ne amma yana baki tokiti shi yasa wata rana ne wani wa'azi masallaci mutane sun kai min gwa nace dan ka ba su abinci ba kokari na tayi ba sai an kai min gwa ka saba malam abincin gada adda ya yanzu in gaba mace abinci ai ka mutunta ta nace a to ko da ka dauko gidan su ba ko da ka dauko gidan su ba ba sana ba ta abinci abinci an ka ba ta girma haka gani kace kana son ta saboda kuma bakin da Allah ya yanka kuma min dabbatin fil ardi illa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha Allah ta'ala yace ma min dabbatin fil ardi babu dabba da ke da goyiniya bisa bayan kasa illa ala Allah rizqaha fa ce arzikin taurin Allah yake abincin taurin Allah yake wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah ya san matabbatarta wa mustawdaha da kuma juyarta Allah ya sani ko wani mutum da gani bisa wallahi arziki ne wurin Allah yake matarka in ta shigo gidanka ta ya shigo saboda ka daga cikin abin za ka mutunta matarka ka sai mata kayan kwalliya ka saka mata fuska ku yi na sha'i ita akwai wata mata an zarbe ta kayan kwalama hmm. wata mata an zarbe ta kayan kwalama wata mata tana son cin ɗanta malili wallahi malam in kana iya so masara ka bata sai abin da ci wata masu wasu masu sun cin kwai da kwai sayo mata abin ta sa'i in ta iya ta yi in ba ta iya ba kuma sayo wanda an ka riga an gyara shi soyawa ɗaya da soya abinta da kanta wata mata ita kuma tana son ƴan gulusuwa su yara sun san kun ya ƴan gulusuwa akwai bulala malam eh. <laughs> kila kala ba san bulala malam ku akwai wata abu da suke yi wani suna ne bulala malam oh, oh hadda malam bulala gari a su da wadda ci ta kananan yara wata fara zaka su fara zaka so bata hmm. ka bata malaman fikin suka ce ya kamata su sati ka so mata ka alewa ko baka yi baka sake ka so mata alewa hmm. to yanzu ko baka so alewa baka so arki ka so gujiya hmm. duk waɗannan kayan kwalama suna daga cikin abin da ka ɗaukar hankalin mace eh ko minti mai ƙamshi, wallahi ga ta malaka masu gaba gata yanzu inda inda zai inda zai gwada maka gwada a gani wata rana ka sayo wa matarka minti mai ƙamshi, sai ka ce ga yanta ba ɗanta wallahi in ta kwanta yau ta ɗan gulɓuta ta ɗan gulɓuta sanar da ya saura alamar mi kenan tana so abinta saboda shi yasa ba wai illa bane kuma ba na kasu bane ka tana da kwalamar irin waɗannan abubuwa wata za ka taso ta kuma ta ci abinta har da abinda baka iya ci akwai tani nama tani daudan nama da aka lailayewa wasu mata suna bala'in kwaɗayin ilimi to saboda ka jira daga cikin abinda ka sarauta mata rayuwarta ka ce ka so mata abinta ka ba ba dai kai ba ka iya ci ba ba mata abinta ci wannan ya daga cikin abubuwan da ka sa ka samu wato soyayyar matakka da kyau kuma kada matakka ka ga hankalinta ya tashi kai ma ka so ka rikice hankalinka ya tashi billahi lalli babu wanda ya tafi hankalin gidan na nan idan Allah in ba ki iya zama gidan da ke bar gidan kuma gidan la ilaha illallah kai yanzu in hankali ya bace ba hankali ka fado shi ba amma yanzu kai ka rikice in ta rikice wa zai kan mu wani saboda ka shi yasa da yawa kana ganin wasu dan abu bai kai bai kawo ba wallahi malam ɗan matsalar tana iya gyaruwa sai ga aure ya musu wanda ita akwai wani imamu da imamu malik ya kawo tarihin wani rikicin mata ta yayi yawa sai ce mata ke wance na baki zabi ko ki zabi zama da ni ko kuma ki gidan to dama ita ko lokacin hankalin ta riga ta ce na zabi in kuma gidan na zabi rabuwa da kai rana ta kwata kansa ta yi gida sai to sai ga gida ya yi mai faɗi ka san wani ne biji kuma da ya kunku ranar sai ga gida ya yi mai faɗi ya gaba sai ta wurin abdullahi bin umar hmm. sai ce na ba mata ta zaɓi ga abin da ya shahi zama da ita sai ta zaɓi rabuwa da ni kuma ta bar gidan ta tafi sai ce ma hamalaka ala zalik shin wai kai mina zaɓi ɗauki ka kai mata wanda abu kake ka ba zaɓi? mace aka ba zaɓi? Allah ya dauko yake ya aure ya ba namiji ga hannu nai hmm. ya ɗauke ta ya ba mace wallahi tana ka ɗaya giyar nan ko za ka yi ɗaya wallahi duk wanda ka gigin ba mace giya aure ga hannu wallahi tana ka ɗaya kuma haɓa da haɓe hmm. eh <laughs> ba ina nihin wanda ke suna nake ai dan ba ina nihin wai kace ka bata wallahi tana kafi ta to saboda haka sai ce ma hamalaka ala zalik me ya dauke kai saka haka sai ce alqadar ki kaddara sai ce ka tafi sakin ka gudana in kana so ka mai shi ka shi yasa malamai suka tabbatar cewa kenan in kuma matar ka zabi ta zabi rabuwa da kai to saki gudana to saboda ka yan uwa musulmi daga cikin abinda daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye ga zamantakewa da matanmu don Allah kada ranka ya ɓaci ka ɗauki mataki kai tsaye ka saurara kada kai gaugawa wallahi mace ba a mata gaugawa al'amarin mata al'amari na wanda abu kaɗan ka saukar da su ni gane wata rana samu da iyali na wallahi ba sa abin da ni mata ba kuma ita ka abinci mara ya yi ba ta yi abinci ba nita na bincike ta laya ta ƙi magana na ce mata wanci don Allah ta ɗiya ah, akwai abin ne miki ta ƙi magana wallahi ni kira in natta ni ba ta wallahi ta ƙi magana da ita baban ta nan ta ba ta ce baban ki ka magana wallahi ta ƙi magana ce o oh, o oh, yau ko Allah ya kawo nan gafu wallahi malam sai rifar da mota ni ce mata so mu kai cikin gari mu kai mu dawo wallahi malam sai ya ɗauke ta cikin mota kuma ta yadda mun ga cikin gari ne ta shagon wadata lokacin yana yana tashan nan yana yana sai da bobo da sabon dudu osun na na 120 wallahi na sai mata dan dudu osun na yan madaran na a ciki a 120 na sai mata ni mika mata ni ma na rika nawa sai ta kama sha ko ka haji ma sai ni yo kwana daga can bakin kasuwa ran da baka bakin kasuwa ni yo kwana sai ni gidansu da na san uwa ta san sun cika ma ina zuwa gidansu ta buɗe ta shiga ta shiga ta buɗe ta shiga gidansu sai ji ana dagawa da kekewa shi ke nan hai bisa hazan yanzu ba san mina ne ba ba lokacin an kare matsala ta riga ta ƙari ta wuce to saboda kaga yanzu in na ɗauki matakin kyau tun da ne ba shi yin magana kuma ta yi ƙimin tuwo da hmm. saboda ka ki kwashe ci gidan ubangi da saboda ka shi yasa mafi yawanci mutane sukan ɗauki matakin gaban da bai kamata a ɗauki mataki ka tsaya ka bincika mana sannan akwai matar da in kuka yi faɗa ɗauko dubu goma ka ba da ka ce a jemin kuɗin su ƙidaya dubu goma kace ce a jemin su hmm. ka ce ba a sha ka so ka a sha banka shi kenan an wuce wayo mafi yawancin wallahi maza wani biyu wallahi kaushin halittu biyu wallahi ba a mere ni wayo hmm. ni ba cika da yin wayo mun yi hajji da wani mutum ya ce shi wallahi mata ta yi wallahi bai hudu ta hudu wallahi iya hudu ta hudu wallahi ba shi yanzu majina na gamewa da jini <laughs> to shi wala bai hankulin wannan ce a a to ai mata su ai wasu haka hmm. dan mace wasu yawanci bakin ta bakin magana kayan ka hudu ta hudu goma to saboda ka shi yasa ayan uwa musulmi qur'ani da yace wa ashruhunna bil ma'ruf hmm. ku yi zamantakewa da mata da alkhairi da kyautatawa fa in karihtumuhunna in ku kyamace su saboda wani hali fa asa an takrahu shay'an yana yiwa ku kyamaci wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera sai Allah ya sanya alheri mai yawa cikin abu wallahi matar za ka fi za ta aihu maɗiya a alaran momi ke za ta aihu maɗiya cikakkun masu kuɗi na gaske za ta aihu maɗiya a halin suna. za ta aihu maɗiya masu ɗa'a amma wallahi ba ka sani ba amma ka to ka saki ta tayi sai ta a yanzu wani wuri to saboda shi yasa aka san mutum kada ya gaugawa jama'a gaugawa ba ta yi saboda ana son mata a tafasa musu su kuma ta ji tsoron Allah su sai maza namiji ga mace babu abin za ta iya mai duk wanda ka kika sawa ɗaki ke rufe to wallahi ke gama da shi in ke samu sa'a in ke sama da shi kai. duwan za ki sawa daki yau ko shugaban kasa da kisa ɗaki ruhi ya zama naki? to irin wannan na sa uwayen maza uwa ta aihi yaro ya girma ya yi mata tutu da tsage da sauransu yau ga wata yarinya ta so ta sa daki ta ruhi sai uwa ta ji wani abu ganta in bayaniya so ke ko baki faɗa da saboda ke ke doke masa daki shi girshi daki zo ta ji wani abu ganta saboda ka ki lallaɓa ki ta lallashi haka ina aka yi ha'azin mm. mata suna da al'ada cewa wai uwan miji wai hawan jini ta uwan miji ƙwalsa ta har ana yi musu murna a ce kai wata ta yi sa'a ta aure dan maryayi dan maryayi wai in ba ta da in bai da uwa ta aure dan maryayi kaga wannan yana daga cikin abubuwan da mata gaskiya ba kyauta ba a yin haka ki ma gode ma Allah ke baki ganin zaki zaki zaki aure ki aihu ko kina ganin baki aihu da miji ko kina ganin ba zai aure ba hmm. kina ganin mata yana raga miki sai sa an ce wata rana in kitse ma uwan miji balsa ko kitse ma uwan miji hawan jini to ke masu ɗanƙin su ta ce miki coronavirus kuma gaskiya bangiji Allah ya kare mu yan wa musulmi ai hankuri mun tsaye lokacin mu mun shigo cikin lokacin mu ba mu ba mun roƙo Allah madaukakin sarki wannan aure Allah ya sanya masa albarka amin Allah mun roƙe ka yadda muka saruna Allah ka tara mu aljanna amin Allah mun roƙonka shugabanninmu da annan da malamanmu duka ubangiji Allah ya saka hukumar alheri tare da yan agajin mu sauran jama'a suka gayyace mu wallahi mun daɗi kwarai Allah ya saka mu alheri wallahi malaman da aka garin ga wallahi suna hiye da wannan kuma mun san malaman mu na kwarai da gaske amma kuma sai aka ce aka gayyato mu aka ce mu zo saboda baƙi. wallahi min gode kwarai Allah ya saka da alkhairi amin saboda haka muna fata ubangiji Allah mai da kowa gidan shi lafiya amin mu roke ka wannan gari ya Allah ka saya masa albarka amin Allah matasan wannan gari Allah ya kara musu albarka amin Allah mu kare kai kai mu kariya taimakon ka ya ubangiji ka sa mu cika da imani amin mu roke ka ya Allah bayan ka masu neman addu'a da alkhairi Allah ka biya musu buƙatun alkhairi amin wanda suke da matsalar rashin lafiya Allah ka warkar da su amin wanda suka yi ta kuma Allah ka dawo da su lafiya amin annake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ka barakatuh